haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta ce za ta dakatar da duk wata harkar fataucin abinci a duk faɗin ƙasar. Idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa daga hannun membobinta a wasu hanyoyin ƙasar ba. Har yanzu shugaban ƙasa bai ce mana komai a kai ba. saboda haka muna yawa shi shugaban kasa general muhammadu buhari kwamiti ya yi mishi yawa saboda haka dole za mu masa uzuri to muna tuna masa zuwan da muka yi bila akan maganan multiple taxation akan hanya da kuma maganan matsalolin sojoji da 'yan sanda da suke karban kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan da kuma dabbobi da ake sacewa ana raba mu da dukiyar mu karfi da ji ana neman a talauta mu karfi da yaji to fa shugaban kasa ya mai da hankali akan wayannan al'amari idan hakan bata samu ba aka bari wayannan mutane su. suna ɗaukan doka to fa za mu sake komawa a abinda muka yi a 16 February 2010 a shirye muke za mu dunkule mu shiga yajin aiki na ƙasa akan fataucin kowane irin abinci. Kenan abin da shugaban kungiyar Dr. Muhammad Tahir ya shaidawa muryar Amurka jiya bayan wani taron da suka gudanar a Uyo babban birnin jihar Akwaibom inda kuma shugaban masu fataucin shanu a jihar Akwaibom Alhaji Muhammad Mijin Yawa ya ƙara da cewa ciwo mu kuma yadda ake tare jama'an mu hanya a kwace musu kuɗi da sunan haraji na hanya wanda kuma mu a matsayin mu na masu kasuwanci mun karanta mun duba me doka ta ce gwamnati take da hakki a kanmu hakkin da take da shi shine a inda aka yi lodin mu biya abin da suka nema a inda kuma ake saukewa amma sai ya zama da ka yi lodin daga mu yanzu in zaka zo nan inda muke akwai mu sai ka kashe kuɗi ya kai dubu ɗari uku da tamanin to kuma a hakikanin gaskiya dama bacci muka yi amma yanzu mun farka kuma dole ne za mu tsaya duk hanyar da za mu bi in har kuma wannan hanyar da muke so mu bi bai yi ba to za mu janye mutane mu a kasuwa gaba ɗaya don yanzu mitin ɗin da muka yi yau ba wai yan arewa ne kawai ba akwai ibo akwai ma ibibiyo a cikin duka kuma bakin mu ya zo daya akan wahalar da muke sha Benue is one of the land states that is having the issue of multiple taxations Mr. Alex Avaka shugaban kungiyar a jihar Benue kenan na cewa jihar Benue na daya daga cikin jihohin da aka fi samun matsalar yawan haraji an siyasantar da batun a jihar Benue sosai saboda bisa binciken da muka gudanar mun tarar cewa a jihar kadai akwai shingunan karbar haraji 360 da aka kafa ba bisa ka'ida ba a hanyoyin taraya da na jiha da kuma na karkara a nan za ka ga wani na ikirarin cewa wani babban jami'in gwamnati ne ya sa shi karɓar harajin hakan kuma na gurgunta tattalin arzikin jihar da na ƙasa baki ɗaya. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan. Ni ne mai suna Adamu Hairu, PR on Amana Cattle Dealers Association Mubi Branch. Mun falakin shanu na Adamawa da ma Najeriya gaba ɗaya. Abun da ya kama daga jihar Adamawa, Yola har mu zo Imo State muna da matsaloli akan hanya. Wa'insu wanda suke cewa su ma'aikatan gwamnati ne kuma ba ma'aikata bane Sai su sako itatuwa akan hanya kamar inda kasan dan fashe ke fashe da daddare tsakiyar rana suna karɓan kuɗaɗe a hannun kuɗi iya suke karɓa a hannun mu muka tashi a hanyar nan daga mun shigo taraba har zuwa imo state muna kashe kuɗi naira dubu ɗari uku da wani a kowace tirela sun kake bayarwa suna dukan yaro don a yanzu haka ma da yara biyu da ba su da lafiya mu da a group na muna da kai mu hamsin a yanzu haka wani suka rage da jarin su kai mutum goma ba duk gaba ɗaya mun kare to ina ganin cewa fa idan gwamnati ta sake ido tana ganin irin wayannan mutane suna cutar da al'umma to ina gaba wata ran fa ba za ka sanya kudu ba akan wannan batun ne malam Abdullahi Yugo Dauda, wani mamban kungiyar na ganin cewa gina titin jirgin kasa zai taimaka gaya wajen sauƙaƙa matsalar yawan haraji a hanyoyin Taraba, Benue da kuma Cross River. Yabin da nake gani wayannan abubuwan da suke tafiya yanzu akan multiple taxation, double taxation, kowane ministry su fit da paper, kowane community su fit da paper. Nan gaba duk wani household ma za su fit da paper su ajiye mutane hanya suna karɓan kuɗi Kuma an yi an yi ta kokari da za a solving problem ta gefen ma'aikata abun nan baya tafiya daidai. Kiran da nake wa federal government tunda ta ce ita lissafin talaka take ta duba yadda za ta yi ta kai balicin na abubuwan agriculture nan ba tare da an sha wahala ba shine axis din maiduguri zuwa adama zuwa taraba da shiga benue zuwa cross river state a kawo railway idan a kawo railway bayan da za a yi a ce railway ta sai a inda iska suke a bar su su shiga su yadda su ga dama alfonso gwe muryar amurka daga owerri nigeria